A wannan ɓangarorin ƙasar Nijar, taɓarɓarewar yanayin tsaro da na kiwon lafiya ya tilasta wa dubaben iyalai gudu su baro gidajen su lamarin da ke da tasiri wani bin ma mai ban wahala ga al'ummomin wajen samun zuwa cibiyoyin kiwon lafiya musamman ma mata da kuma yara domin a masu magani ko kuma samun magungunan sanya tazara tsakanin aifuwa A cewar shugaban asibitin Walam a shekara 2020 mata 350 ne ke ke zuwa asibitin domin girka tsarin iyali watan Ogista da Satumba mata tamanin aka samu. rashin kwanciyar hankali ya kawo hakan Dr. Hamma suna. Akwai lokutan da gaskiya mata ba sa iya zuwa gidan likita. Kenan an yi amfani da kwayoyi da yawa bisa waɗanda muke ajiya. Wannan ya ba mu damar haɓaka mu. na kai ga al'umma da muke son cimma bisa da gidan likita. Rashin halartar cibiyoyin kiwon lafiya kai a kai ma'aikatan kiwon kiwon lafiya na koyawa matan yin amfani da wata sabuwar dubara ga sanya sararin wata allura ce mai lakanin sayana press wadda suke iya yi ma kansu su kaucewa daukar juna biyu da basu tanada ba idan sun shiga tarkon fyaɗe. Masu taimakawa jami'an kiwon lafiya na garin Anzuru sun ce matasa 'yan mata biyu da suka gudo su sun fuskanci lamarin fyaɗe a cikin watan Mayun da ya shuɗe. kwayoyin magunguna da jama'a suke sha sa mutum yana iya mancewa tunda ba sa iya zuwa gidan likita saboda suna tsoro ga kuma 'yan ɓata gari don haka ne aka waye da kawunan su yadda za su iya nima kansu allura misali wani samari ya faɗa ma wata aka ce a yi mata allura saboda ba a san abin da zai faru ba wannan zai hana ta ɗauki ciki a filin ge dudai cikin jihar ta tilabiri relais communautaire sun baiwa mata da dama horo domin kar su manta lokacin sake komowa ɗaukar magani sun bayyana yanda suke aikin. Ka yi da goma sha uku na sati goma sha uku na sati duka ta jehe guda da ƙasa sai ta kai da na ƙarshe kenan ta sa rendezvous ta ya kai. Likita in ta yi nisa ba shi zuwa likita kenan in gashi kusa sai ka zo kamin mutum ta likita sai shi tsacen kai mishi. Dangance da fahimtar irin amfanin da ke ga tsarin iyali yau mata da dama da ke rayuwa nesa cikin karkara da inda rashin kwanciyar hankali ke wakana sun ba da amincewarsu. Studio Banangu.